ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara mana kaiwa wannan yammaci na talata wanda nawa ga watan safar na'am Kofa. to wasu sun ce uku wasu sun ce hudu ga watan safar shekarun hijira dubu tara Allah muke roƙo ya datar da mu cikin wannan darasi da muke ɗauka a cikin wannan littafi sharhu as-sunna na imam albarbahari rahimahullah mun kwana a cikin shafi na hamsin da biyar mun fara bayani akan wa'alam rahimakallah annal kalama fi rabbi ko ko kuma ba mu so wurin ba so na'am na'am na'am talatin da uku ne to alkalamu wal husumat wal jidalu shine muka fara fassarawa ko to Allah muke roƙo ya datar da mu shafi na hamsin da da uku ne ko da biyu to Allah taimake mu alkalamu wal khusumatu waljidalu walmira'u muhudasu za mu ɗan bi shi a gurguje kafin nan mu ƙara shi mu shiga na gaba ko? Alkalamu zance a cikin abin da ya shafi sifa ta Allah ko sunayen Ubangiji ko ƙauli na Allah a tsaya ana ta ainihin amfani da iya magana wajen gyaransu to wani abu ne wanda yake bidiya haka husuma a addini bidiya ne domin masu addini biyu ba za su yi husuma ba sai in wani ya kauce gaskiya amma idan duk ana kan gaskiya ba wata husuma da za a samu madangana qala Allah ko kuma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zarar an ce maka ga dalili daga Allah akwai sauran jayayya ko kuma ga abunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aka kawo maka nassi ingantacce ba sauran kusuma in kuma kaga ana yi to an shiga bidiya wal jidalu aka jayayya wal mira'u Haka nan ainihin da Jidal da mira abu ɗaya ne suke karantarwa sai dai kawai bambancin ɗin kamar yadda malamai suka ce shi almira'u kamar yadda imamul gazali ya ba da tarifin sarahimahullah ya ce almira'u ba'anuka fi kalami gairika wani ne zai yi bayani sai ka kawo suka akan maganarsa li izhari khalalin fihi sai ka rika bayyana kurakurai a cikin maganar da yayi to wannan shi ake kira mira sai wani yayi bayani yayi bayani kai kuma sai ka zo ka kama sukan wannan bayani kana bayyanar da cewa ga illa ga illa ga illa ga illa a cikin bayanan shine almirau a li ghairi gharadin ba tare da wata manufa ba kasan akwai mira wato idan mutum ya yi bayanai wanda suka saba wa aya ko ya yi bayanai wanda suka saba wa sunna kai kuma sai ka zo ka kawo bayani wanda zai tabbatar da wancan abun da ya soke ko ya kore wannan akwai garar akwai manufar da ta sa kai wannan ko to shi ya sa malam yace li izharil kalali fihi li ghairi ghadin siwa tahqiru qa'ilihi ya kawo suka ne akan bayanin da wannan malami yayi ba tare da wani wata manufa kyakkyawa ba a'a don ya bayyana ainihin wulaƙantarwa ko ƙanƙasƙantar da shi wannan mai magana. ya nuna shi ɗin nan fa bai san komi ba wuri kaza ma ya kada ka'idar nahau wuri kaza kuma a ka'ida ta mandiki ma ba haka ake faɗi ba wuri kaza a balaga yayi kaza wuri kaza wuri kaza alhali kuma abun maganar kam in ka kalle ta daidai ya faɗi ba ta saba wa nassi ba daidai ya faɗi ba ta saba wa hadisi ba amma sai rika kawo maka illoli ai ya bata nahu nan ya bata balagar bata zo daidai ba a can kaza yayi a can don me don ya rusa wannan fahimta da da mutane suka yi akan kitabu wa sunna to shi ake kira mira to wannan abu ne da yan bid'a suka kago irin shi domin in ka samu yan bid'a yawanci sun fi karanta ilmul kalami ilimin zance sufanci idan ka biye wa sufi yanzu zai ɓadda ka akwai magana da iya kwatance da iya misali in dai baka da ilimi yanzu zai loma ka to shi ake kira mira almira'u shine ɗa'anuka fi kalami li ghairi li izhari khalalin fihi li ghairi gharabin siwa tahqiru ilimi wa izharu maziyatuka alayhi sai ka riƙa nuna kana da ainihin matsayi sama da nashi wani malami kamar yadda na je yana ca setin ƙahon sunna sunna masu da ilimin komi mutumin da tafsiri ma zai yi sai ya buɗe littafi eh, eh yanzu mai yake so ya ce shi shi ne wani ya fi kowa ilimi shi baya buɗe littafi to shi ya fi kowa ɓarna kuwa duk mutumin da zai ce ma wai shi tafsiri zai yi da kwakwalwarsa kawai shi ba zai duba abinda magabata suka faɗi ba to barna zai yada ya nuna a fili ra'ayinsa kawai zai tura muku amma mai bin littafi ba ra'ayinsa yake karanta muku ba yana bin fassarar magabata ne kaga nan ya fallasa kanshi eh ba za iya tafsiri ma sai sun duba littafi shi da kai ke yi kenan shi baya amfani da fassarar magabata shi yana aiki da kwakwalwar kansa kawai ra'ayinsa yake an ta yawo mutane sorry to irin wa'annan su ake kira yan mira to jidali shi yana nan fanni biyu akwai jidali mai kyau akwai mummunan jidali jidali wajen fito da gaskiya da rusa ƙarya jidali ne mai kyau Allah ya ce wa jadilhum billati hiya ahsan kaga a ce Allah ya yi magana akwai jidali da za a yi da ainihin kalmomi masu kyau wa jadilhum billati hiya ahsan to shi jidali da mira'i bambancin mira'i sai mutum yayi bayani sai ka zo ka soke sai ka nuna illa a cikin bayanansa sai ka kawo dalilan da za su nuna naka bayanin ya fi nashi mira jidali kuma ya faɗi ka faɗi shi yana ta ƙoƙari sai ya rusa gaskiya kai kuma kana ta kawo dalilai sai ka tabbatar da gaskiya ka rusa ƙarya to shi ake kira jidali to duk inda kaga mutum ya cika yawan mira'i ya cika yawan jidali to in ka bincika dan bidiya ne don shi ahli sunnati wal jama'a shi ko da yaushe hujja kawai yake kawowa in dai zai kawo magana ba wai zai zo ya rika tsari ba ya ta bayanai ya yi ta Allah ya ce manzo Allah ya ce duk wanda ya ce kaza ya yi kuskure don ya saba da faɗin Allah duk wanda ya yi kaza kuma ya yi kuskure ya saba wa faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi yasa malam yace mana wa'annan husuma da jidali da mira'i gaba ɗayansu muhdathun abu ne da aka kago shi ya ku shakku fil qalbi yana jefa shakka a cikin zukata yana jefa shakka a cikin zukata yanzu idan da an tafi a ittifaq malamin da duk yazo zai amfani da kitabu was sunna ba ra'ayi akwai wani jahilin da wa'azi zai bashi wahala to amma yanzu wa'azin yana ba jahilai wuya sai an yi an yi hankalinsa ya kama sai a zo a ce to ai nan yan kaza ne in ka bi su ka bi yan wuta gaba ɗaya sai ya ji abun an rusa mara to kwakwalwar kuma dama ga yadda take sai kuma wannan ne ya ce maka amma ga na asali sai ya kama kuma ya je gaba sai wani ya ce masa wannan kuma bidi'a ce ya zama kamar kwallo to ya zai yi shi kuma ya yarda dama ya rungumi jahilci ya ke yi karatu balle ya fahimta to irin wayannan jidalai da yawan mira'i na kushe wa'yansu su kushe wasu wannan ya faɗi wannan ya faɗi ka ji ana tab muƙabaloli to duk shi ya kawo addinin musulunci ya samu tawaya sannan haka din bidi'a ne kuma 'yan bidi'a ne suka kawo shi don me don a jefa shakku a cikin zukatan bayin Allah duk mutumin da ka ga aikinsa ba ya da aiki sai yawan jidali ko yawan mira'i ko yawan husuma ba zai tsaya akan kawo dalilai yana ta bayani ba to yawanci wannan koda asaba sahibul haqqa koda mai wannan ɗabi'ar yana kan daidai wa sunna yana kan sunna to zai jefa wa waɗansu shakka don me don wani da zaka ka kira shi kace ya zo a yi in ya fi ka iya magana ta sai ka gama kai dalilin hakan din waɗansu mabiyan kama ya su fahimci kaman ba daidai kake yi ba don wani in ya zo tsabar magana iya magana sai ya hana ka sake. kuma ba da hujja to jahili kuma ba hujja ya sani ba shi salon maganar kawai yake fahimta ba dalilai da ake kawowa ba to shi yasa ake cewa mutane su guji yawan son jidali su guji yawan son muƙabala su guji yawan son jayayya yana sa shakku a zukatan jahilai Allah ya sa dai an fahimci abin da malam yake nufi an gane ko mutumin da kwakwalwarsa so yake ya fahimta so yake kawai kai ta kawo mar dalilai kana aje masa kana kawo dalilai kana aje masa to a lokacin zai fahimci inda ka dosa amma yau a yi mukabala da wa’in nan su kushe wannan wannan su jebi wa’in nan su soki nan to babu yadda za a yi ya fahimta sai in dama ɗalibin ilimi ne yanzu kamar makaranta haka yawanci ka ganin ɗaliban ilimi ne idan aka kawo dalili ya fi dalili aka kawo in an kawo shirme ya san shirme aka kawo an gane ko to amma sai ka je garin mutanen da ba su san ilimi ba sai ka ce akwai wanda zai fito a yi muƙabala mun zo da gaskiya malamanku suna muku ƙarya su zo nan mu yi muƙabala to yana iya hutowa ya kada ka yi littafin tatsuniyan nan da wannan marigayi ya yi ba ya kwatanta irin hakan ba ya kawo irin tatsuniyan nan ya ce da zulke je wani kawai ya kame garin kawai ba abin da ya iya sai mudhammatan shi ma ya haddace saboda asham da ake musu a gare su limamin dama in ya karanta fatiha ce mudhammatan Allahu akbar ya Allah Allahu akbar mudhammatan Allahu akbar shi ma da yaje gari kawai ya iya mudhammatan kawai da haka yake musu sallah mudhammatan sai wani malami ya zo da jaki da littattafai kala-kala tafsirai iri-iri malami ne sosai sai zo ya fahimci dai wannan bawan Allah barna kawai yake yadawa a gari yace to ku ya aka yi kuna zaune a gari ba malami yace tabbabba ma muke da shi gashi yace wannan ba malami bane ku ne ba ku sani ba sai kai wannan ya wuce wasa eh to ya iya ainihin kulhuwa da balagi da nasi ya iya su ga mu da shi wancan malami ya ce to in yaƙi a zo a yi muƙabala suka ce to malam kaji ba an yi bakon malami kuma yace ayi a yi muƙabala ya haka ne ce ya zo a yi mu za a kawo lalata? yi eh, eh, a zo aka zo aka samu fili ya ce to ya za a yi ya ce me za a yi ya ce ina littattafanka ka ya ce kai har yanzu da littafi kake karatu ya hilin banza kenan kai har yanzu baka haddace ba ni tun yauke nan na gama da su ture su da Allah da kai za a yi aka ture su buhari su muslim su tafsirin ibn kasir su jalalaini da kai za a yi ya ce a share kasa jama'a ku kewaye aka kewaye shi wannan malami na garin sai ya rubuta wani abu mai kamar ra da ya rubuta ya ce wa malamin me wannan ya ce race ya ce wani malamin ne ya koya maka ra haka take ya ce to lan ya ce wani jahilin malami ne ya koya ma haka ara take ya ce zai ce baka yi dubon ba ya ce wani dan iskan malami ne ya ce maka haka race take duk wani abin da ya kama da shi da ya faɗi ya ce to in baka gane ba kawai ka ce baka gane ba baka sani ba ya ce to ban san shi ba ya ce to jama'a ku tau. yace idan wata ya kama rantsewa farko ya yake yace haka yake malam dan malam malam uban malamai aka kori malami mai littattafai a dakile aka sa shi a gaba da ihu da shewa ya bar gari yanzu wannan an karu idan da natsuwa ya koma gefe shi ma ya rinka yin karatu a hankali ana karantarwa a hankali a hankali a hankali da kaɗan da kaɗan wa'yansu har za su gane wancan ɗin bai da ilimi amma rana ɗaya ce wai shi a zo a yi muƙabala to muƙabala da jahili yanzu in kai wasa ka je wajen wasu maguzawan ba maguje ne ya da kai eh wani ba maguje ne fa ake muƙabala da shi fa wanda ya koma kiristanci ko da ke dama shi arne ne ba haushe ne ya zama kirista ana muƙabala da wani musulmi shi ma wai zai muƙabala zai muƙabala da shi yace to ai kuna cewa muna cewa Isa eh, dan Allah ne ce eh ce to ba kyau suka ce yace ba kyau ce Allah bai da da yace bai da da yace to naji yace akramaka Allah naji kaje gabar ko yace eh yace to da kaje kaje ɗakin Allah yace naje ɗakin Allah kaje ɗakin Allah yace naje ɗakin Allah tabbas ka je ɗakin Allah ce na je ɗakin Allah je ka same shi a ciki ka ji ba ya ce ka same shi a ciki ya ce a aisha ah, to ya kuma Allah da ɗakinsa to ashe kenan baka yi nasara ba tun da ka je bai nan baka yi sa'a ba kenan ya fita ka je ko? yace a to ai ba wai daki yace to ba dakin sa bane fadi kawai ke to mu ma ba dan sa bane fadi kawai muke to wai yanzu jidali yana kawo alheri ya kara mutane <laughs> to irin wayannan kalabai da manyan malamai suke yi su dunkula su aje sai ka ji su kaman abun kaman me yasa ya faɗi kuma akwai abin da ya hango falkalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdasun yaqdahu shakku fil qalbi wa ina saba sahibuhu al haqq wa sunnah koda mai yawan yin wannan yana da gaskiya yana da sunna to ƙarshe wata rana sai ya je an loba shi asharu hadhihi al-umur wayannan al'amurra da malam ya jero yace al-kalamu wal jidalu wal khusumatu allati hasalat bainal firati wanda yake faruwa ko ya faru a tsakanin kungiyoyi kulluha dukkaninsu umurun muhdatha al'amura ne da aka kago na bidiya wallazi sababaha wallazi sababuha huwa ittiba'ul ahwa wanda sababin su shine son bin son zuciya idan mutum yana so ya gyara son zuciyarsa sosai ka zame shi ya jajirce yana tanaci da jidali yana ta yin mira'i ga husuma sai ya tabbatar da sauransa wa man kana hawahu tabi'an lima ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam amma mutumin da sauransa yake biye da abunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi fa innahu la yakunu indahu shakkun wala mira'u ba za ka same shi yana shakka ba ba za ka same shi yana ainihin mira'i ba wala jidalun wala khusumatu ba za ka same shi da wannan ba don me don shi yana lura da me Allah ya ci me manzon Allah ya ci shi ba wai yana yana tunanin me zai yi ya gyara aqidarsa ba wace hanya zan bi in fito don in tabbatar da aqida ta a'a me Allah ya faɗi me manzon Allah ya faɗi kawai ka huta ba sai ka caja kwakwalwarka ba dama abun gashi a aje Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma mutumin da bai da Allah ya ce bai da annabi ya ce shi kullum jidali zai rika kagowa da mira'i da husuma ya zai yi ya kada gaskiya ya zai ya bata gaskiya ya zai ya rusa tafiyar masu gaskiya don ya tabbatar da son ransa sai ya ta tunani kullum to amma shi mutumin da yake bin gaskiya fa innahu la yakunu inda shakku don shi baya da wani shakku tare da shi wala mira'un wala jidalun wala khusumatu li'annahu musallamun domin shi mai sallama al'amari ne munqadun mai jawuwa ne ko da yaushe shi ya sallama idan ga nassi ya sallama idan ga hadisi ya sallama in Allah ya ce ya sallama in manzon Allah ya ce munqadun yana jawuwa a inda qur'ani ya jashi yana jawuwa ta inda hadisin manzon Allah duka ya jashi an gane ko kala ta'ala shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki ya ce, Fa'in ma ya atiyan na kummin ne hudan faman tabi a hudaya fala sokun alaihim, wala hun ya Ku je duniya ku zauna. Idan manzanni na suka zo muku da shirya faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba bakin ciki tare da su kaga mu yanzu shari'a ta zo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ga alqur'ani ya zo mana da shi ga sunna ta fassara mana alqur'ani a yau idan ka kasa bin wa'annan abubuwa guda biyu to shikenan ka bata idan kuma ka bi wa'annan abubuwa guda biyu to ba kai ba tsoro ba bakin ciki ranar tashin alkiyama lokacin mutuwarka ba tsoro ba kuma bakin ciki haka lokacin tashinka ba tsoro ba bakin ciki a lokacin da za a yi ma hisabi ba tsoro ba bakin ciki don me don ka rike babban jigo shine qur'ani da hadisi shi yasa Allah ya ce duk mutumin da shari'a ta zo masa sai ya bi wannan shari'a to ba zai ji tsoro ba ba zai ji bakin ciki ba Allah ya taimake mu Allah ya ce famani ba a hudaya duk mutumin da ya bi ciriya ta fala ya zillu ba zai bata ba wala ya shiƙa kuma ba zai taɓe ba ba zai yi tsiya ba duk mutumin da aka ce shiriyar Allah ta zo sai ya bi ta to ba zai bata ba fa in dai ƙur'ani kake bi ba za ka bata ba hadisan manzon Allah kake bi ba za ka bata ba wala ya shiƙa kuma ba zai zama ɗan wuta ba domin mutumin da ya bace a duniya shine a lahira zai zama ɗan wuta wanda ko bai ɓata ba a duniya to a lahira zai zama ɗan aljanna ko yanzu mutumin da ya ɓata bai gano gari ba to ba zai kwana gidansa ba ko zai kwana kaga zai kwana a daji cikin haɗari amma mutumin da bai bata ba zai iso gari kuma zai gane gidansa zai kwana akan katifarsa an gane wannan to mutumin da duk ya bi shiriyar Allah Qur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yudhillu wala yashqa bai bata a rayuwarsa ta duniya yana kan doron gaskiya sannan a lahira ba zai zama dan wuta ba Allah ya kare mu a almas'alatu ita wannan matsala da ake magana a kanta almas'alatu tiba matsala ce ta abi kawai wan qiyad wat taslim a jawo a sallama abu uku ne al'inƙiyadu wa taslimu a ko al'inƙiyadu a wato al'ittiba'u wal'inƙiyadu wa taslimu mutum ya jawo lokacin da ake kiransa da aya ya jawo lokacin da ake kiransa da hadisan manzon Allah sannan idan aka aje ma hukunci ya sallama ya sallama wa Allah al'amarinsa kar ya ce, "A, to, ai kuma akwai ra'ayin wani, ko kuma wani ya ci, an gane ko, ka sallama, to shi ne al'amarin musulunci, a kan nan aka gina shi, ka jawo, ka mi kauya ka bi, ka sallama, shi ke, Allah ya taimake mu. Ka sallama li amrillahi wa rasulihi, ka sallama wa umarnin Allah, ka sallama wa umarnin manzon Allah. idan da zaka sallama umarnin Allah ba ka sallama a umarnin manzon Allah ba bai yi ba sai ka sallama wa Allah ka sallama wa manzon Allah domin manzon Allah yana aiki da ubangijinsa ya sa shi in ka ce za ka kauce wa abin manzon ka ya ce maka to ka kauce wa na Allah ma shi yasa ake so a taslim li amri Allah wa amri rasulihi min gairi didanin wa muqasamati ba tare da jayayya ba ba tare da wata husuma ba idan da duniya ta karbi wannan shawara in an ce Allah ya ce kawai a sallama a yarda abi ba sauran jayayya ba husuma da an samu zaman lafiya kuma da an samu shiriya Allah ya taimake mu a ah, wa ma waqa alu dhalali fil khusumati wal jidali illa bi sababi annahum lam yusallimu lillahi wa rasuli ba abin da ya afkar da wayannan mabota bata cikin husuma da jidali illa bi sababi annahum sai dai dalilin cewa su lam yusallimu lillahi wa rasuli ba su sallama al'amarinsu ga Allah ba su sallama al'amarin ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan da kowa da kowa mun sallama wa Allah da manzon Allah da tafiyar mu za ta zama iri ɗaya ba sauran jidali ba husuma kama sallama ahlus sunnati wal jama'a kamar yadda ahlus sunnati wal jama'a na farko tun daga kan sahabbai suka sallama wa Allah al'amarin su suka mika wa manzon Allah al'amarin su walizalika saboda haka ne tajiduna ahlus sunnati wal jamaa zaka tarda duk inda ahlus sunnati wal jamaa suke walillahi alhamdu malam yace alhamdulillah muttahidina zaka same su kansu hade laysa bainahum ikhtilafun ba sabani tsakanin su fi amri al a wajen aqida innamal khilafu indal firaqil dhalla duk inda ka samu ana wannan jayayya to a wajen kungiyoyi batattu ne amma ahli sunnati wal jama'a muttahidina zaka samu kansu hade karatun su iri ɗaya ne duk duniya yanzu ka rika kama gidajen rediyo na Saudi Arabia ka ji wajin su ka tsaya in mun zo muna karatu ka ji zaka ji akwai bambanci yaushe muka zauna da su muka yi mitin eh kuma idan ka ji malami a indiya yana wa'azi inda ahli sunnati wal jama'a ne ka shaurare ji ka ji iri ɗaya ne kuma yaushe aka haɗu da shi aka yi mitin kuma ɗan bidiya a Kuwait dan bidiya a Saudiya, ɗan bidiya a Indiya, ɗan bidiya a Misira in suna karatu za ka ji sam sam bai yi kama da na Ahlus na wal Jama'a ba. Gashi kuma garinsu ɗaya, daya amma karatunsu ya bambanta mu kuma garinmu ba daya ba karatunmu ya yi daidai. Saboda me alkitabu wa sunna ya haɗa. mu. hadisi don abun guda ɗaya ne. Duk inda duniya take kuma in Ƙura'ani da hadisi za a bi ka ji karatun iri ɗaya ne. Aƙidar iri ɗaya ce. don nan ne gaskiya amma bidiya za ka samu akwai bambanci irin bidiyar wayancan ta bambanta da wayancan yanzu bidiyar da 'yan shiya suke yi ta bambanta da 'yan tijjaniya irin bidiyar tijjaniya ta bambanta da kadiriya 'yan hallukiya ta bambanta da arusiya 'yan arusiya sun bambanta da ainihin gashi nan haka za ka gani amma ahli sunnati wal jama'a za ka ga karatunsu iri ɗaya ne duk duniya don me ya akuzuna ilmahum min alkitabi was sunnah suna ɗaukar iliminsu ne daga ƙur'ani da hadisi duk bayanin da za su yi maka za ka samu akwai dangane da suka samu a aya ko dangane da suka samu a hadisin manzon Allah in ingantacce to shi yasa su sai ya zama iri ɗaya Allah ya muke mu a ah, ina muke wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace wayin tawallau idan suka ƙi yarda su zo su tafi akan kitabu wa sunna fa inna ma hum fi kake to ka sani fa sun rarrabu sun rarrabu dama ya ce firaqi dalla kungiyoyi da suka ɓace su ne zaka same su da irin wannan sabani don Allah ya ce ku taho a haɗu akan kitabu wa sunna wa in tawallau idan kuma kuka juya baya kuka ƙi to fa inna ma hum fi shiqaqi ka sani sun shiga rarrabuwa kuma sun shiga sabani fi amril aqidati aqida su zaka samu ba za ta tafi daidai ba amma kai karka damu za ka ga kamar sun ma yawa kai kaɗai ba za ka iya fitowa ka faɗi gaskiya ba in ka faɗi kamar wani abu zai faru ba komai da zai faru ka fito ka faɗi gaskiya ba ta ya kafi ka humullah Allah zai ishe ka zai isan maka su kar ka ji yawan su to yanzu wa'annan kungiyoyi duka in na fito nace a tsaya a kitabu sunna ahli sunnati wal jama'a kawai a tafi duk wasu kungiyoyi da sauran wayansu dariku da sauran su su suke kawo fitina su suke kawo bata anya zan samu zaman lafiya kuwa ba za ka faɗi ba za ka yi munamuna kenan kai ma to Allah ya ce karka damu fa fi kahumullah Allah zai ishe ka daga kaidinsu wa huwa sami'u Allah mai ji ne yana jin abin da kowa yake faɗi al'alimu kuma wasani ne game da abin da kowa yake aikatawa ko yake da niyyar aikatawa an gane wannan to haka lokacin da duk ka tashi zaka faɗi gaskiya faɗe ta kanka tsaye kar ka ji tsoron wani Allah yana wurin ya sani in kuma har ya kaddara wani abu zai same ka dalilin haka ci gaba ne a wurinka cin nasara ne domin magabatan da suka fika haka ta faru da su an gane wannan suna na dadin har Allah Allah suke ma a ce a dalilin addini an kashe su domin su zamanto cikin shahidai domin shuhada su ne ainihin suke da wani irin matsayi wanda ma har Allah subhanahu wataala ce su kwata-kwata ma kar a ce sun mutu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna an gane ko to don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fasa ya kafi ka humullah wa huwa sami'u al'ali. Wa misdahu haza fi ayatin ukura abinda zai ƙara gaskata wannan a cikin wata aya kuma, wala tattabi usubula. Abinda zai nuna maka karka yadda da yawan ainihin ƙungiyoyi da ɗariku da wani rarrabe-rarrabe duka ka tsaya a matsayinka na ahalin sunnati wal jama'a. ka tsaya a matsayinka na kitabu wa sunna wallahi duk inda mutum ya je kale-kalensa zai dawo in ma bai dawo ba zai gane kuransa gaskiya dai ka gama kame ta kai da kace kitabu wa sunna kace ainihin aqidar salafu salih zaka bi to ka gama kame inda gaskiya take duk kale-kalen da mutum zai yi da yuyuyu da zai tara ya ce ya ka jama'a eh. duk zai gama ya dawo ya sallama maka ko da ranar gobe ne zai gane cewa lalle ashe ga inda gaskiya take ya barka a kitabu wa sunna qur'ani hadisi nan gaskiya take Jama'a sahabbai sune ahlus sunnati wal jama'a ka zama kana tare da su aqida ku iri ɗaya. to ka gama da kowa ka gama da komi ka kame matsayi an gane wannan kuma duk yanda mutum zai iya salo da iya magana da iya campaign ɗinsa ya kare ya gama dole dai in zai kawo wani dalili ko da da son zuciya ne dole ce zai daure da aya to kai dama gidanka ne dole na lumu hadisi to anan kake ko ba haka bane kuma dole ya kwaikwayi sahabi kai dama aqida ku daya to don haka ahli sunnati wal jamaa su ne akan gaskiya don duk inda za ka daga gani a ƙura'ani Allah ya hana ainihin a ya hana kashe-kashe ba wai kashe-kashe na kisan mutane ba ba a kakkasa addini kashe-kashe ma'ana kaso-kaso an gane ko kar a mai da addini kashi-kashi kullu firkin bi maladaihim farihu kar a yi haka nan duk yadda za ka yi ka yi kira zuwa ga addinin musulunci ka yi kira ga suwa ga sunnar manzon Allah ka ce ga wani abu daban ka ta salafus salih manufarka kitabu was sunna shikenan duk duniya ahli sunnati wal jamaa abu ɗaya ne in kuma kace sai yayi amfani da rijistar kungiyar ka sannan ya zama ahli sunna to duk duniya garin ku ne kasar ku ce kawai kenan ahli sunna don wata kasar su kuma suna da wata kungiya mai iddiayin sunna ba sunanta kenan ba wayancan ma suna da wata kungiya tana iddiya'in sunna kuma ba sunanta kenan ba wayancan ma sun yi kungiya sunanta sunna take kira amma kuma ba wannan sunan suka sa ba to amma in kace ahli sunnati wal jama'a fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa alaikum bil jama'a hadisi sun kawo irin wannan an gane ko sannan kuma kitabu wa sunna duk inda kaje shine addinin musulunci kuma duk shine naka akwai shi Qur'ani, naka akwai shi a hadisi babu wanda zai matsa maka ce ina ka samu sai ka ce gashi kuma ba mai cewa ka raba al'umma don kana nan a inda manzon Allah ya bar mutane har ya mutu kana nan daidai inda manzon Allah ya bar mutane yace taraktu fikum amrayni na bar muku abu biyu lan tadillu ba za ku bata ba fa ma in tamassaktum ma, matukar kuka rike su ba za ku bace ba to in dai har ba ku bar wayannan abubuwa guda biyu ba to ba ku bata ba daga zarar kun bar su kuma kun bata ina mamakin mutumin da yake kyamar sunna shi wai ba abin da ya tsana sai sunna sunnan nan fa ta annabi aka ce sunnar manzon Allah hanyar manzon Allah kace baka son hanyar annabi amma an ce hanyar ne kace kana so nan kam ina so ma ku bani zan shiga eh ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi kawai za a yi ka fahimta a tafi da kai sai wani yace to ka zo a baka hanyar ne ta bi ita kuma wai sai an baka eh eh an bani ta sharadi kana musulunci ne za ka shiga ce sai an baka kalmar shahada kana cikin musulunci sai kuma zuwa ce to ai baka bi hanyar wane baka zo a baka to in dai addinin musuluncin ɗaya ne to ai da na yi kalmar shahada bai isa ba a wannan daban to to in dai daban ne ba na so haka ya kamata in kuma ɗaya ne to na karbi shahada na yi kalmar shahada ai na shiga musulunci yace a wannan aina Allah ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan kuma dariƙar shehuwa ne ne basira ce kawai mutane suke take bace musu kana musulmin ka dai a ce wai ba za ka zama musulmi ba sai ka karbi dariƙar wane wane nan ma kuma kwanan nan aka haife shi ko da ya zo sahabbai sun kare tabi'ai sun kare tabi'i tabi'ina sun ƙare. dukkansu ba su san shi ba ba su yi ba su kuma ba sun mutu ba musulmai ba kenan? eh amma yanzu wai kai in baka karɓa ba sai a ce maka kai ba musulmi ba ne duka suna daga cikin ko dalla. ɓangarori batattu wa'anda suka yi da mutane suka sa mutane suka rarraba kawunansu aka raba mu da musulunci addinu al-islamu hmm. ko Allah ya ce ku rike musulunci wala mutunna illa wa antum muslimuna amma muka zo muka yi ta fama kowa iya ilimi sai ya kirkiro kowa iya ilimi sai ya kirkiro wannan ma iya ilimi sai ya kirkiro Allah ya ce wa in tawallau fa inna fa innahum hmm, wa in tawallau ko fa inna ma hum fi shiqaqin fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim a wani kauli da yake gaskata wannan yace wala tattabi'us subula kada ku yadda ku bi wa'annan ƴan ƙananan hanyoyi da mutane suka fata fatafarraqa bikum an sabilihi sai su rarraba ku da waccan hanya ta Allah in dai kun bi wa'annan ƙananan za su raba ku da babbar gashi dai a fili abun yake amma za a ce to ai wannan yayi son rai ne shi ma anan fa yayi son zuciya shi ma anan ai ba kungiyoyi ake nufi ba to ban san me ake nufi ba ban san me ake nufi ba in an ce ba haka ake nufi ba shi ma anan yayi son rai eh, yanzu ba kuna musulmai ma sai wani ya zo ya kirkiro ƙungiyar fulani a cikin ku sai ku riga ganin bahaushe baya cikin mutane sai ba kula ta ne. Ah, to an ce ku yi kabilanci nan kuma su ce a ah, mu yi ta Hausawa ko kuma idan suka yi sa'a sai su hada kai su ce Hausa Fulani haka muka yi nan gari ko kuma su ce mu yi na Kanuri eh mu yi na Kanuri in aka zo zaman mitin in aka ganka ba bulata ni a cikin ce kai tashi ka ko kuma za ka yi rijista ka dawo Kanuri ba na jin yare ai duk abin da kaji an ce za a yi shi kungiyance ko a addinance ne in aka yi wasa wata ran sai an kai ga ruwa rana kwarai da gaske kai wata rana ko a dalilin kuɗi ma sai an bambare don a dalilin kuɗi wata ran za a gani barabbar kuɗi ka alaƙa ƙungiya tana aiki da kuɗi ko to yawanci akan kuɗi yake rikici shi ɗan adam da yana son kuɗi kuma idonsa akan kuɗi ba zai gane ci gaba ba shi kuɗi kawai yanzu kuɗaɗen nan duka ya suka yi da su yanzu kuɗi ba idan muka yi lissafi a kaza kaɗai ma in ka lissafa yanzu ana da kaza to ina suke to shi fa wannan yanzu shi ma so yake kafa tasa dinga saro kuɗi a'a goyon ba yake nema yanzu ba a, ba za a da haka sai ya samu ni ma wannan abun ya dade yana damuna yau wato kai kam yanzu ka zama abokin fiti to da haka da haka sai kaga a kungiyar an ar samun faction maimakon a so juna a wa addinin Allah aiki sai a koma gaba kuma a tsakanin kuma gaba kuke kuɗi Allah ya sauke wani kuma dama zai yi ƙungiyar idan ya gaba a samun kuɗi sai ya fasa mutum ya ta wahala ba kudi ba zai faɗi a baki ba amma in ya buga ya buga yau a tura shi nan yau ai kaza yau ai kaza bai samu sai ya bari ba kudi amma idan akwai kudi zai ka ganshi fiya fiya yi nan fiya fiya yi nan fiya akwai kudi kudi Allah ya sauke wala tattabi usubula fatafarraqa bikum an sabilihi ku ku daina bin ainihin ƙananan hanyoyi sai su rarraba ku daga hanyar Allah zalikum wasaqum bihi wannan fa wasici Allah yake muku da shi la'allakum tattaquna ko fa zaman so masu samun kariya daga azabar Allah ku zama masu tsoron Allah ga kuma fadin Allah da yake wa in asaba ko fadin shi Imamul al-Barbahari yace wa in asaba sahibul haqqi was sunnah ko da ne wannan jidalin ko mira'i ko husuma ko alkalamu ala zati ala zati ko da yana ainihin wato shafar gaskiya ko yana shafar sunna ma'ana ko da yana ainihin takabar yana kan gaskiya ko yana kan sunna matukar yana yawan yin wayannan al'amurra to zaka same shi wata rana shakka ta shige shi ai Fahuwa, huwa za zaka same shi yana cikin kuskure li'annahu asabahuma min ghairi tariqin sahihin domin ya dace da sunnan ne ya dace da gaskiyar ne ba ta hanya kyakkyawa ba sunna da gaskiya ana bin hanya kyakkyawa ne wajen samunsu ba ta mummunar hanya ba idan ka raba kan al'umma ka watsa su ka ɗaiɗaita su ko da kana kiransu akan gaskiyar gashi gaskiya ne amma ka dalilin watsa wayansu to an samu kuskure a ciki mukhti'un za a same shi mai kuskure annahu domin shi din asabahuma ya sadu da gaskiya da sunnar din ne min gairi dariqin sahihin ba ta hanya ingantatta ba anna dariqa sahiha domin ita hanya ingantatta huwa taslimu shine mutun ya sallama wa qur'ani ya sallama wa sunna sunna ta ce a haɗa kai ƙur'ani ya ce a haɗa kai sunna ta ce kar a raba kai ƙur'ani ya ce kar a raba kai sannan kuma ƙur'ani ya ce in yace a yi a yi in yace a bari a bari hadisi ma haka to wannan idan har mutum yana kan hanya kyakkyawa za ka same shi shi mai sallamawa ne huwa taslimu wa adamul khawdi kuma za ka same shi bai cika kutsawa ba a cikin ainihin irin wa'annan ɗabi'u na jidali ɗabi'u na mirayi shine wa da kauri wal jidali wal mirayi alladhi yash'alul ko waɗannan waɗanda su ne dalilinsu ne suke ainihin wato ɓata zukata ko suke ainihin tsatsantar da zukata ƙarshe masu zukatan sai su shiga shakka idan ana yawan jefa musu mirayi ana yawan jefa musu jidali ana yawan jefa musu husuma karshe zukatan sai su kekashe sai su dawo su bushe kai wani ma sai ce kai ni na bari ma ni na ma bari tun da su ma kansu ba su fahimci junansu ba na haƙura waye ba su alal a? ko waye ba su alal a ahqadi kuma yakan tayar da kiyayya mutum ya rika jin kuduri mugun kuduri ga dan uwansa haka kawai ne ka ji kana jin haushin dan uwanka gashi kuma kungiyar ku daya aiki ɗaya kuke yi amma kana jin haushin shi yana jin haushin ka ya tayar da haƙar mugun kuduri da kiyayya a cikin zukata wa yab'asu aidan ala ashaddi min zalika wa huwa takfir kuma abin da ya fi tsanani ma wanda zai tayar shine kafirtarwa domin wannan ƙungiyar in kace ba ka ciki to kai kafiri ne a gunsu wannan ɗariƙar in kace ba za ka shige ta ba kai kafiri ne a gunsu masu sassaucin su ce maka kai bidiya masu sassaucin su ce maka kai munkiri ne wasu kuma su ce har ne dan wuta a takfir kafirtarwa irin hakan yakan haddasa kafirtar da mutane a takafiru kafirtawa yanzu idan aka tafi akan kitabu wa sunna akwai mai kafirta wani in kaga ka kafirta mutum kafirin ne to amma idan yana sansanar musulunci kuma ya ke rike qur'ani kaga dole ne ka ce mai yin kaza kafiri ne shi in yaji yana yi sai ce ce ku kafurta mutane suke yi nan suka zo suka yi ta zagin to an ce mai yin kaza mai yin kaza kaza kafurci ne kaza bidiya ne kaza shirka ne shi kuma yana yi kaga ka zage shi ka kafurtar da shi to idan kuma da akan aqida ɗaya ake tafiya fa eh in ma kace nan suka zo suka zage mu suka zage ka dai abinda aka faɗi kana yi kenan ko eh, to kai kai dai kai ba mu baka amma idan mu mu an faɗi masu yin kaza masu yin kaza muka ji duk samun ittifaki sun zage mu idan da babu ba duk ana tafiya a kan kitabu wasu na malami in yazo yi wa'azi yi wa'azi ya ce kaza haramun ne kaza bidiya ne kaza shirka ne kaza kaburci ne in ma kai kaji kace an zage ka dai kace an zage ni amma ba an zage mu ba kusuwa ko masu yin laifi kaza ko amma yin ce mu yan mu yan kaza mu ku suka zaga saboda akwai yan kaza akwai yan kaza akwai yan kaza akwai yan kaza ko su ma yau je to bari rana kaza za mu je wuri kaza ai mu ma za mu rama sai su tanadi irin ramuwar da za su kuma hakan ya zama wa'azi ko ya zama jidali ko ya zama mirari ya zama alheri to wannan sharri ina muke li'anna al-firaqa ad-dalla yukaffiru ba'daha ba'dan domin su kungiyoyin nan da kuke gani firaq ad-dalla da suka ɓace din suka bar kitabu sunna suka bar matsayin su na ahlus sunnati wal jamaa suka bar matsayi na kiran kansu musulmai suka koma suka ainihin assasa kansu sunaye dau'i daban-daban kuma suna kira akan bata al-firaq ad-dalla yukaffiru ba'daha ba'dan su ne za ka ji wannan su kafirta wa'annan wa'annan su kafirta wa'annan wa'annan ma su kafirta wa'annan yukaffiru ba'dhuha ba'dan sashen su na kafirta sashi wannan fa can gefen su ne ake yin haka fa Najeriya kuma ko ana yi wayu dalilu ba'daha ba'dan wa'annan su ce masu kaza batattu ne wa'annan ma yi kan ka batattu ne wa yudallilu ba'daha ba'dan sashen su suna batar da sashe sashe ma yana batar da sashe in kace su wayannan batattu ne su ma su ce dan kaza batattu su ma su ce an kaza batattu ko ba haka bane yudallilu ba'daha ba'dan sashen su na batar da sashe ibnul fawzan su ba karka ɗauka su malamai wa'yancan ahli sunnati wal jama'a son zuciya suke su kiri-kiri suke fito da gaskiya irin ta zamanin manzon Allah gaskiya irin wa'azin habban manzon Allah kawai idan da suna munamuna irin wannan abun ba zai fito ba ya akwai kungiyoyi a Saudiya da sai ce in muka yi haka kuma mun saba kungiya kaza kuma suna suna suna taimakawa sunna kuma ai kaga bai kamata a tabo su ba mu ma ran da haka ake so wai mu yi ka daina cewa ƙungiyoyin na Abubakar kaga kungiyoyin nan akwai kungiyoyin da suke goyon bayan ka in kana haka kuma kaga za ka raba za ka rasa magoya baya wallahi wallahi ka tsaya kawai kai wa'azin ka ka daina taba kungiyoyi to kungiyar waye na taba ni na ce ba kyau a raba musulunci a raba shi ba kyau kungiyar ne ko na ce a yi rike kitabu wa sunna a zama abu daya illa ne Eh? na ce bid'a ba kyau shirka ba kyau a rike wata ɗariƙa ko kuma ƙungiya a makalkale mata ko mazhaba a makale a ce sai a nan ne kawai ko aya ta saba wa abun ko hadisi ya saba abun ce ba kyau da hadisi ce, in ya dace da tafiyar kowaye daidai ne eh? ce to ka daina irin wannan da ya kasa ko kaga ana dan jin daɗin karatunka kuma in kana haka waɗansu gaskiya za ka rasa mutane da yawa wallahi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai jama'a haka za a yi addini? Da son rai? Ahlul ahwa'i ba gashi muna ta karanta su. Mu ma mu koma son rai kuma? mu manta Allah shi ne mai taimako mu manta Allah shi ke jami'un nasi shi ke tara jama'ar fa ba jama'a ba wani fa bai zo ba sai daga an zo wani fa da ba a zo ba zai zo ba Allah ya ba ta wani ko ba haka bane to ai Allah shi ne jami'un nasi sannan kuma Allah shi ne ya tsaye ya kafi kahumullah wa huwa samiul gaskiya guda ce shi yasa malamai na ƙasar saudiya kake jin in suna wa'azi ba sa daga kai su kalli wani za su yi hako gaskiya ne kawai ta fada kun kowa wani lokacin suna wa'azi sai ka ji abubuwan ya shafi hukumar hukumarsu bai dame su ba kawai ka rika duba karatuttukan su kuma ka rika shauraron karatun su kaji suna tafiya akan kitabu was sunna ne kawai a gani ko to don haka wa'annan sukan tafi ne akan ainihin wato li'annal firaq adalla yukaffiru ba'daha ba'dan wa yudallilu ba'daha ba'dan kullu hizbin bima ladayhim farihu kullu hizbin kowace jama'a bima ladayhim ga abin da yake gaban su kawai farihu suke alfahari kowa sai ya ce in ba nasu ba ba daidai kuma ba kaman mu eh. mu ne kawai daidai in ba mu kake tare da mu ba ka bata kullu hizbin bima ladaihim farihu kullu wahidin ya atabiruna kowane ɗayansu suna lura ma huwa alaihi huwa sahihu abinda suke kai shine daidai kowane ne na na'am eh to ya tabiru ko ya tabiru anna ma huwa alaihi huwa sahih kowanne yana itibari yana lura da cewa abin da yake kai shine daidai abin da yake kai shine as sahih ingantacce amma ai kowa ya san as sahih ko ma kana asluhu min al-kitabi was sunnah abinda asalinsa daga kitabu daga sunna shine ainihin as-sahihu duk abin da asalinsa an samu ya kauce wa kitabu wa sunna ba a kira shi as-sahihu Ko amma za ka tarda kowanne a cikin wa'annan jama'u kowa in ka ware shi zai ce namu shine daidai wa'annan ma idan za ka raba ka je ka zauna sai ka ji sun ce nasu ne daidai wayancan masu ce nasu ne daidai in ka kalli yan ɗari ko za ka ɗauka kansu haɗe to ɗan ƙadiriya bai son ɗan tijjaniya ɗan eh? tijjaniya ma haka ko ziyara ma ba za kai wa juna ziyara a da sun haɗa kai yanzu don cewa zai maka ba a kai wa kowane malami ziyara in ba ɗan ɗari ƙaƙƙa ne ko kuma ba za a hana ka shan ƙwaya ka bugu ba eh? amma ban da ta ba eh, dai amma duk wani abu maye ba za ka ji an kawo shi ba ban da shan taba Ba amma kwaya ka watsa kai ta tsalle kana birgima bai dame shi ba amma ban da shan taba eh? Eh. ko shakka babu shan taba shi ne ba ke ko eh. to kwaya fa kwaya fa to su ya su ɗarifin kansu bai haɗu ba haka kungiyoyi kansu bai haɗu ba su ma ka gani wannan ya ce maka nasarul islam wannan ya ce fitiyanul islam wannan ya ce ahbadul islam wannan ya ce kaza islam wannan ya ce kaza kaza wannan kowa zai faɗa maka amma kuma in ka wuce ya ce wannan shagu ne ah. tunda ba cikinsu kake ba ku bar maganan nan ku bar maganan nan wannan fa a cikin irin mutanen ne eh shuru shuru shuru a cikin mutane ne eh shuru ba ma tare fa kar ka je ka faro mana aiki shuru ba ma tare to musulmi ya shigo an ce ku shuru ku shuru ba ma fa tare kar ka je ka faro don na san ka da ban farma yawa kar ka jawo mana aiki eh, sai a aje maganar sai ya tafi duka kowa kuma nasa zai danganta ta da islam islam islam islam Allah ya sauri <clears throat> na'am amma ahlus sunnati wal jama'a yace wa'annan kowanne yana iddi'ai wannan ya kafurta wannan wannan ya bid'a wannan ya wannan ya wannan ya wannan ya kowa yana ganin nasa ne ingantacce ya ce wa amma ahlus sunnati wal jama'a الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد أما أهل السنة والجماعة سوكم سلما سميك الأمر ba za ka samu tsakaninsu akwai kilafa ba duk mutanen da duk duniyar musulunci wanda suke kira akan kitabuwar sunna ahli sunnati wal jama'a za ka samu tafiya su dinke amma duk kungiyoyi kansu da ne duk ɗariku kansu da ne amma ahalus sunnati wal jama'a kansu haɗe ne duk duniya kuma ka bincika ka ji in kuma ka bincika ka tarda ba a haɗe yake ba to akwai wanda yake kungiya shi yasa ya rabu da wancan lokacin da ake tafiya ana ta wa'azi sunna sunna sunna sunna sunna sunna da aka fara sako son zuciya a ciki malamai su aka fara samun ɗalibai suna zuwa saudiya suna karatu duk wanda ya je saudiya ya dawo sai ce salafu salih sai ce saudiya ma tana bata mutane wallahi duk wanda ya je makka ya dawo sai ya lalace to ya dawo ya ga kungiyar tana illa kawai he ja daga ya kama wazinsa su jafar haka suka rike su albani haka suka rike su waye suka ja suka yi dagan su suka ce kawai kitabu wa sunna su mala abubakar muktar ku rika jin wa'azin sunna din mana za ku gane ya bambanta da hargowa wallahi sun matallahi wallahi kuna ciki eh yanzu mala abubakar muktar ka ji wa'azinsa ko ba ka son sa ko ba ka banar Allah ka san gaskiya yake wallahi eh ka san kitabu wa sunna yake ba za ka ji ya ce maka shi kaza kaza kaza ba za ka ji kawai yana kwantaro ta ne in ta zo kan kowa ana ga kamar ba inda zai je yanzu a adamawa yi ne ake ci ba shi ba eh, to gaskiya haka take gashi dai ya zo ba kungiyar ba ba komi ba kuma ya fi kungiyoyi kungiyoyin suna nan da yawa amma na san yayi ya fi na kowa ko ba haka bane to kitabu wa sunna kenan ahli sunnati wal jama'a salafu salih aqidatu sahaba an gane wannan shine yake tafiyar da addini ya tafi nomal. kuma ba za ka ji shakkar faɗin gaskiya ba ba ka tsoron ka saba wa wani Allah ce mu ke mu ce su ai matsalar su kenan gashi ƙungiyoyi sun ɗauki nauyinsu sun kai su Saudiyya sun dawo sun bijire sun dawo sun bijire haka ake cewa mace tafiya ne to yau ba ya kai haƙuri abun layi layi ina muke na'am su ahli sunnati wal jama'a ba za ka same su kaffiru ba'dhum ba'dhan sashin su yana ta sashi ba sashin su ba za ka samu yana ta sashi ba kamar yadda sauran suke yi duk in aka ce wannan ahli sunnati wal jama'a ne wannan mai aiki da kitabu sunna ne zaka same su wala yukaffiru ba'dhum Za zaka samu sashin su na kabar da sashi wala yudallilu ba'dhum ba'dhan kuma sashi bai batar da sashi bal yusni ba'dhum ala ba'd sashin su yabon sashi yake sai a ce malam wani alhamdulillah yayi kokari ko ba haka bane in ya zo ya yi wa'azi wani ma in ya zo sai ya ƙarfafa. in ya zo ya yi wa'azi wannan ma in ya zo ya karfafa in dai ahalin sunnati wal jama'a ne za ka karta abun yana tafiya tare iri ɗaya ba su zauna gari ɗaya ba ba su yi mitin ba ba su ma san juna ba in ka ji wa'azin sai ka ji kamar sun taru ne suka fassara abun tare bal yusni ba'dhum ala ba'dhin wa menene wa yaqtadi ba'dhum bi ba'dhin sashin su yana koyi da sashi su ba sa saba wa juna li'annahum ala tariqin sahihin don suna kan hanya ingantatta innama tahsulul ihanu wal ahqadu kun ji ihan ko wal ahqad abu ɗaya ne idan aka ce menene Al'ihanu sai ka ce al hikdu al hikdu in an ce meye al hikdu sai ka ce al ihanu ihan mugun kuduri a zuci wa takfir da yawan kafurta mutane wa tadlil da ainihin batar da su bi sababi mukhalafatil haqqi saboda an sassaba gaskiya ba kan gaskiya ake duka ba duk an sassaba kaga dole wannan yake kafiri ne wancan ma wancan kafiri ne wannan ya bace wancan ma wannan ya bace amma idan kun hadu akan gaskiya ba mai kafirta wani ba mai badda wani ba mai ƙaryata wani ba mai kushe wani ba mai jin kyashin wani ba mai jin haushin wani sai kaga su kuna son junanku an gane ko bi sababi mukhalafatil haqqi sabawa gaskiya ke kawo irin wa'annan sabani wal bil ara'i da kuma ɗaukar ra'ayuka, ra'ayin wani ra'ayin wani ra'ayin wani ra'ayin wani to babu yanda za a yi dai ra'ayi za a bi tafiya ta tafi tare sai wane ya bar ra'ayinsa wane ma ya aje nasa wancan ma ya aje nasa a tafi akan Allah ya ce manzon Allah ya ce to a lokacin sai kaga an haɗa kai amma in aka bi al'ara ra'ayyuka wal afkar da tunani wai kai ne za ka yi tunani ka gano yadda ya kamata jama'ar ka su tafi ba wai za ka dubo yadda Allah ya ce a jagorance su ba a kai ne za ka yi tunani afkar to la shakka anna kulla wahidin yuridu an yamtasira li in ku haka za a yi to ko shakka babu kowa so yake ya taimaka wa ra'ayinsa yuridu an yantasira li so yake ya taimaka wa ra'ayinsa wala yaqbalu an taqula lahu anta mukhti'un kuma ko ka zo ka ce masa kai kuskure ba zai yarda ba wala yaqbalu ba zai karba ba an taqula ka ce da shi anta mukhti'un wane a hakan fa kai mai kuskure ne hakan bai dace ba ka isa ka je ka same shi ka ce ai kuskure wallahi ba kaisa ba ma'ana haza annaka tattahimu aqlahu bin nafsi a hakan din zai ce ka tuhumi tunaninsa da tawaya hankalinsa da tawaya ka rena mun hankali ko zai ce ka rena masa hankali wa huwa la yarda bi hada ba zai taba yarda da wannan ba lakin idza qulta li sahibil haqq amma idan da zaka zo ka samu mutumin da yake neman gaskiya yake kira akan gaskiya idza akhata idan ka samu yayi kuskure sai ka ce anta akhata dalila a nan fa kayi kuskuren hujja domin Allah ba haka yace ba kuma dama mai gaskiya ne akhtata sunna wuri kaza kuma ka kuskure sunna fa innahu yaqbalu shi zai karba li'anna qasdahu alhaq domin manufarsa dama gaskiyar dama gaskiyar ce yake lalabe ya gano to sai ta bace ya bi wata hanya sai kace masa ba nan bane nan ne ce to na gode sai ya dawo ya bi hanya li'anna qasdahu alhaq wa laysa qasduhu intisarun intisaran li ra'ayi ko intisara ra'ayi ba wai manufarsa ya taimaka wa ra'ayinsa ba Fai idza qulta ya fulan anta aqata as-sunna wane ka kuskure sunna fa nan Waƙatar aqata dalil ka kuskure dalili don ga aya ga hadisi fa innahu yaqbalu zai yarda. wa yatruku ko haka ne kuwa wai taraji'u sai ya dawo amma idza qulta li sahibil hawa amma idan ka samu mai son rai dan bid'a kace anta abata kai kuskure fa innahu yaghdabu zai fushi wa ishtaddu ya tsananta husuma wa hadhihi alamatu ahli al-ahwa'i wannan alama ce ta yan bid'a wani bawan Allah ne ya zo. wajen wani abokinmu sai ya sai wani abu ya faru sai ya kira shehu sai ce wa ne ko kuma ya ɗai astagfirullah ya ce ya rasulallah sai wannan bawan Allah sai ya ce masa ba haka ake faɗi ba wannan kalma ta ya rasulallah ba muhallinta ba ne ya kamata da ka ce ya Allah ko bismillah ko subhanallah ya ce to naji kai ma ai naji a gudun albangawi kake karatu eh, to mu ba ruwanmu da wannan ba ruwanmu da wannan ra'ayi-ra'ayin naku ku je ah, can ah. yauwa ku je can ku yi ta yi yauwa ba abinda za ka gaya mun shiru don na san kai ma a wajen albangawi kake karatu eh. wai wai an gaya mar gaskiya to wannan shine zaka ce mar yayi kuskure ya dawo to idza qulta li sahibil hawa in dai ka samu dan bidiya mai bin son rai kace akhdata kai kuskure to a lokacin zai tsananta husuma kuma Allah ya kare an taqdata fa innahu yabdubu sai fushi wa ishtaddu tsanani wa hadhihi alamatu ahli al-ahwa'i wannan ita ce alamar yan bidiya anna kullu wahidin yuridu an yantasira li hawa domin kowa daga cikin yan bid'a so yake ya taimaka wa son ransa amma sahibul haqq fa huwa yuridu an yantasira lil haqqi me neman gaskiya ne bin gaskiya kuma taimakon gaskiyar yake so kullum shi ba wai yana yi don gaskiya ta bace bane a don gaskiya ta fito wa huwa yabhasu anil haqq kullum kuma gaskiyar yake nema wal hikmatu dallatul mu'min dama an ce hikima gaskiya abu ne na mumini ya bata aina ma wajadaha akhadha duk inda ya tarda zai karba ko arne ne ya gaya masa gaskiya zai yarda da ita shi sahibul haqqi ba ka samun sa da girman kai Allah ya kare mu da girman kai da kin gaskiya wa alam rahimak Allah to Allah ya zaka da ni sharhu sunna bulaliyar kan hanya ko akwai tambaya ko kwaro wa alaikum assalam wa ba na jin abin da yake ba zakka mm. mm. suka ci ko suka cancanci na'am Mm. Da wa kai ka kai borno ba ka gane ba ka kara wa borno dawaki domin mai wannan aƙidar shi bai ma kai mu'allafatu qulubuhum ba don irin su sun sani suka ki ka gane ko don haka ka taimaka wa irin wanda ya ƙi manzon Allah mutum aka ce wannan ya tsani manzon Allah ka ce to bari in bashi kuɗi kaga kai ma ka taimaka a tsani manzon Allah kenan duk ga ahli sunnati wal jama'a cikin matsala dai ka rasa wanda zaka ba maraki sai irin sa kai haka suke damun mu da tambayoyi ya ake zakkar shanu ba mu taba gani ba malam ko ku ba bashi ba duk ga su zani nan sai zo wani ba su ci ba amma ba mu taba ganin wanda aka kawo wa dan maraki ba kaji wai suna kaiwa wanda ya zani manzon Allah yo to ai makwabcin ka shine wa ahlus sunnati wal jamaa shine makwabci ka ga sunan suna gemu har yayi fari ba ko ni wuri ba kai ko shi nan

domin su a ƙarƙashin wani suke suna da masu taimaka musu ka gane ko to sai kai musu zumunci da dukiyarka ta hanyar kyauta da taimako a matsayin tausayawa na ƙannanka ka fahimta zakka kuma ka ba wa inda ya kamata a ba amma idan namiji ne ya ja dagar gidansa yana fama da kyar shi za ka ba shi amma ya mace tana gidan wani tana cikin ainihin walwala wannan ka nuna son zuciya ka ɗauka ka ban ka ta farko kaza waccan ta biyu kaza waccan ta uku kaza duk dukiyarka a gida ka rabe wannan ai wayo kai alaikum salam na'am na'am aji kana na'am gora ban fahimci maganar da kasu su eh eh, eh. Eh. zai da ke su saboda sun rike mara sun rike agola to shi ya za a yi da shi ya za a yi kuma ai addinin musulunci ya ce a taimaka wa marayu sannan a rike aramil ko da baka aure ta ba ma an yadda ka taimaka mata ka taimaka wa ‘ya'yanta marasa gata, sannan a ce kawai ranar gobe kiyama za a ba Aliyu gora. Yo Aliyu kuma an wahalar da shi shi a lahira ma ba aljanna za shi ba a can ma yaƙi zai yi? Wannan ai sun bare shi ai, kuma a lahira a bashi ya zama ƙato da gora. Aliyu wanda shi a aljanna ma sama yake sannan a maida shi ƙato da gora a lahira? wannan azaba mala'iku ne suke yi wa mutane a lahira ba mutane ba ba mutane ne ke azabtar da mutane a lahira ba mala'iku ne an gane ko wannan bai kai mamolon tsali ba aliyu kam aikinsa ya kare a duniya ya yi jihadi ya yi abin da zai yi sannan a lahira ma a ba shi gora? alaikumussalam ba wannan nasi a ce kar ya wuce unguwar da kake babu wannan ake zuwa a karbo daga gari a kawo yalkwata ko ka manta ana tura sahabbai su je su karbo zakka daga wayansu garuruwa a kawo madina wannan ba dalili ba ne ka fahimta ko yawwa sai dai kai din a ce ka fudda zakka ga fakiri kusa da kai ga miskini kusa da kai ga mujahidi mai karantarwa kusa da kai gawa ne gawa ne gawa ne sai ka dauka ka kai wa dangin ka na jigawa yawwa ka kyauta don dai ka je jigawa ka nuna musu a adamawa kai mai arziki ga zakka na kawo nan bai yi ba dama shi ke da mama da malam yawo aka shi ba na yawo wa alaikum assalam to a daga murya da za ka matso ba na ji in kuna da tambayoyi ba ku rubuto ba na'am eh Eh, eh, eh. a ah, shi wanda aka tura ya raba kam ba wai shi aka ce ya raba kawai ba kai tsaye ko an ce ne ka kai masa kaza ka kai wa wane kaza ka kai wa wane kaza ba haka ake musu ba to ai in yayi ya riga ya cika alƙawarin sa. sai dai idan an ce ka kai wa wane dubu ɗari sai ya kai tamanin ka kai wa wane hamsin ya kai arba'in ka kawo wane goma sai ya kai tara ko takwas to nan ne ya ɗauki aiki don shi dukiyar Allah ya ci ana ranar gobe kiyama da Allah za su yi jayayya duk mutumin da aka bashi sakon zakka sai ya rike to in ya je lahira da Allah za su yi husuma don kudin Allah ne kayan Allah ne ni ba ina cikin wanda za su eh to ai kai din an baka naka kuma ka ce wannan ka kaiwa wane wannan kuma wane wannan wane to a cikin na wane da wane duk sai ka rika zara eh, to kaga kuma wanda aka kai masa zai ce nawa ka aiko mini eh ah. to kai da kake zaune baka da kokobo aka kai maka dubu biyar da goma aka ce a kawo ma kai kaga biyar rannan baka da komi ba sai murna ba da godiya in ka je waje eh, alaji kamar yadda ka ce Allah ya saka da alheri na gode ba zaka ce na ga dubu biyar ne ah. to kaga wannan sai Allah ne zai wannan aikin wannan ba su da wani matsala abinda aka ce su kai shi za su kai eh na'am eh eh eh A'a, eh. eh. eh. wannan ya danganta daga yanayin zan da za ka ga halin mutanen. Akwai wanda ya cancanci ka bashi ɗari sai ka bashi. wanda kake ga ya cancanci a bashi hamsin sai ka bashi wanda kake ga ya cancanci a bashi saba'in ka bashi ka fahimta ko dubu eh don yanayin mutanen za ka kalla wani matsayinsa in ka bashi dubu goma kamar ka bashi naira goma ne ka fahimta wani kuma idan ka ce za ka bashi dubu goma ma in ka bashi shi ya samu jari don dubu goma ta ishe shi jari shi wani kuma yana nan fakirin ne amma dubu ɗari ma ba za ta ishe shi wadata a gidan shi ba saboda yana da nauyi to kaga dole kai din ka san ginin yanayin da zaka ba kowa ka fahimta yawa don wani shi kansa akwai wa'anda suka zura mar ido to irin wannan kaga abin da zaka bashi ya babata da zaman da zaka ba wancan gidaje kansu in ka kalli gidaje ka san abin da gidan nan yake ci bai kai na wannan ba abinda wancan yake ci bai kai na wancan ba ka fahimta to kai da aka baka wannan wakilcin kai ne zaka duba ka ga abin da ya dace an fahimta yawa to Allah ya bana daidai abin da muka faɗe shi daidai Allah ya bamu ran shi kuskuren da muka yi kuma Allah ya afe mana wannan shi ne darasin mu na yau insha Allah ah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan da bayan Allah da suka ba da gudunmuwar su game da abin da ya shafi ainihin gina waɗannan ajujuwa na karatun yara Allah Ubangiji ya saka da kai Allah ya kai mizani wato Allah ya kai lada a mizanin ayyukanmu na alkhairi a kullum addinin musulunci da haka ya rayu ba a gane ana addini sai lokacin da ka kaji ana ta matsawa mutane a taimaka fi sabilillah shi yasa duk kurwaninsa za ka ga taimako an fiku an fiku man zallabi yi ƙurdullah man zallabi matsalul da zina yi fikuna duk haka sai za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta nema ku taimaka kullum aikin kenan to dole ne wanda ya jagoranci addini ko ya ki ko ya so dole ne a same shi mai yawan matsawa mutane ku yi kaza a yi kaza ku yi kaza a yi kaza domin waɗansu ba za su gane ya kamata a yi kaza ba sai in ana tunatar da su wani ba zai gane abu kaza ya cancanta ba sai in an yi nasiha an kira shi an ja hankalinsa a kan ayi to a lokacin ne in an yi kuma yi kaga an samu fa'ida to alhamdulillah ci gaba da haka yake faruwa a birane yanzu idan ka je gari za a ga yara kowanne wannan sun faso nan wannan sun fito nan kowanne da yawan kalan uniform kala kala duk an fito karatu ba su da lokaci na yawon banza to kaga an yi lokacin da da a garin nan kwata-kwata bai wuce islamiyya kwaya ɗaya ba to kaga yanzu abubuwa suna nan suna yaduwa duk wata unguwa ya kamata a ce nan gaba za a samu akwai islamiyoyi ci gaba ne a ce in wata tana yi da safe wata a ce da rana ne take yi wata ana yi da yamma yaran mu dai su samu dai ba su da lokacin wasan banza ya taho daga karatun allo ya tafi islamiya ya taho daga makarantar boko ya tafi islamiya ya taso daga allo ya tafi boko ya taso daga boko ya tafi islamiya ya zama na rayuwar ta ta kare a karatu har yayi hankali tare da ilimi to anan ne zai kaga mun bar ƴaƴa na gari mun assasa duniyar musulunci amma idan muka assasa jahilci wallahi yanda muke kofa a yanzu nan gaba ƴaƴanmu sai sun yi kofar da ta fita mu hmm? yanzu ai yawanci mutane muna kofa sai ka tuna wani lokaci da da kawakar a banza ina ma da a lokacin ka tsaya kai sai ka rika tuna ina ma da an sa ni nayi to bai kamata ko mu kyale ƴaƴanmu su ma su zo suna kofa ba lalle ne mu ainihin sa ƴaƴanmu a karatu kowane irin fanni ƴaƴanmu su zamanto akwai su ta ko ina a ce akwai musulmai ta yanda ba za a cutar da musulunci ba duk inda aka tunkaro mu Allah ya taimake mu Allah kuma ya saka da alkhairi har yanzu dai wannan ayyuka suna nan ana ci gaba da ainihin kokari domin wayannan ajujuwa da aka bude ba wai su kenan muke bukata a ce an aje ba dole ne mu sake bude wayansu domin yaran suna da yawa kuma idan aka cunkusa yara a aje ɗaya kamar yaro ɗari to ba za a samu a fahimta ba a binciki kowanne amma yaro ya kamata ce kar ya wuce hamsin ta yadda malami zai binciki karatun kowa ya gane wanda bai fahimta ba ya gane wanda ya fahimta ya gane amma a aji da ya samu yaro ɗari a cinkuce nyanyanyanyanyanya har lokacin fitar da ya bai fahimtar da kowa ba akwai matsala to Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri ba tare da an gajiya ba dai har yanzu ina neman yan agaji su tashi fi sabilillah a taimaka domin ci gaban wannan aiki Allah ya taimake mu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, kuma wayannan shugabannin ɗalibai suka ce suna gayyatar ɗalibai akwai zama da za a yi gobe insha Allah domin gudanar da shawarwari game da abin da ya shafi tafiyar da karatuttuka da muke yi gobe bayan sallar isha'i a nan masallacin kowa ana buƙatar ya zo ya ba da gudunmuwar shawararsa Allah ya taimake mu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati idan ana neman taimako kar mu take takaita taimakon mu gare mu kawai kamar mata da suke jin lasifikun mu ya kamata su ma su rika tai aiko da taimakon su domin aljannan nan ba maza ne kawai suke so ba ko kuma da matan ku ba sa kusa ba sa ji ya kamata in kun je ku ce to akwai taimako da ake nema fa na addini kar kuma ka karba ka je ka yauce fa ne da shi yawwa Allah ya taimake mu rayuwa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجرمين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين